To wannan ai ba gaskiya ba ne saboda kawo yanzu mun riga mun rarrabar da fiye da miliyan arba'in da ɗaya. Kuma duk katunan da zamu rarrabar na da na 2011 wanda muka tantance da wanda muka musu rajista a shekaran da ya wuce da wa'inda da babu sunayensu saboda na'uranmu sun lalace dubu musu kati kuma muna kan rarrabarwa zuwa jihohi kuma insha Allah tsakanin yanzu da muke magana da lokacin da muka sa wannan wa'adi kowa zai an shi katin shi katinan nan yanzu suna kananan gunduma kowa ya je ya amsa yanzu babu wani hujja na cewar a'a INEC ne ba ta fidda wa'annan katuna ba duk katunan nan yanzu da muke magana sun fito ana kan rarrabarwa kuma muna gayyatar duk wanda bai ansa ba in dai mun mishi rajista ya je ya anshi katin nan ni wani laifin waye ne ma rashin karban tun da kun ce ga katunan nan suna ne mutanen ne ba sa zuwa su karba ko in sun je ne sai a ce ba ga katunan nasu ba to akai zaka shaida min saboda me na ɗaya. yayin da muka rarrabar da katinan nan na rukuni ɗaya da biyu a cikin kwana uku rak akwai jihohin da muka rarrabar da katinan nan har na matsayin tamanin bisa ɗari kuma zan iya ambatar da kamar jihohi wajen shida da muka yi wannan to in za mu iya rarrabar da katinan nan haka cikin lokaci kaɗan kwana uku kurun me zai hana a je a shi katinan nan tsakanin lokacin da ma muka gama rarrabar da wayannan katunan da yanzu ana ta takaddama kuna ji ni ban ji kun fito kun ce komai ba an ce shi dan takarar adawa bai gama sakandare ba bai da takarda duk da na gade da kuka buga jerin takardun masu tsayawa takarar shugaban kasa kun sa ya gama sakandare shin me yasa ba za ku fitar da takardar nan bane in kuna da ita eh to na daya mu a bangaren mu na hukumar zabe shi dan takara da ka ambata shi ne jam'iyyar shi ta mika mana kuma ba mu da yanci bisa ga doka mu ci an san matsayinsa a kan ɗan takara na biyu akwai rantsuwa a kasa wanda ya yi wanda ake kira a turanci affidavit cewar takardun shi na makaranta da makamantansu ba su tare da shi saboda haka idan wani yana da wani magana ne daban mu matsayinmu shine mutum yana iya garzaya kotu in baka gamsu da matsayin shi akan ɗan takara ba kana iya garzayawa amma mu a ɓangaren mu mu mun gamsu saboda bisa ga doka idan jam'iyya ta mika mana ɗan takara to hakkinmu ne mu anshi wannan ɗan takara amma abin da za a yi tunani a kai shine na ɗaya tambaya zai iya yiwuwa mutum ya kai wannan matsayi bai je ya sakandare ba tambayan kenan na biyu menene kundin tsarin mulkin najeriya ta zayanar game da abin da ya kamata ɗan takara ya zama da kamun ya kada kuri'a shin wannan ɗan takara ya bi wa'annan ka'idodi to tambayoyi dai da ni nake so na yi kenan